Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa mu da sake saduwa cikin sabon darasin mu. Yan uwa darasin mu na yau shine na kawo mana wani application wanda zai amfane mu ya amfani rayuwar mu baki daya wanda za mu iya waɗansu ayoyi da waɗansu addu'o'i domin kariya ga shaidanu sannan kuma da sihiri. So bayan ka shiga addu'o'in kamar yadda kuke gani zaka iya taɓa na application din zai karanta ma. تتلو الشياطين على ملك سليمان ka bar shi a kunni application din gaba ɗaya zai karanta ma wannan addu'o'in ko in ce wannan ayoyin wani lokacin za ga 'yan mata ko in ce wani yana ta fama shirin aljani ko kuma shirin wani abu so dole za ga a gidansu ko in ce wani ko kuma duk wanda suke tare da shi ba za su iya karanta mai wata aya ba suna tsoro saboda suna ganin kamar cewa wannan aya ba ta magance masu wannan abun ba dole sai da su ɗauki wannan mutumin su kai shi wajen wani malami ya yi masa rukuya karanta masa so alhamdulillahi yau na kawo mana wani application wanda zai koya ma waɗannan ayoyi sannan kuma ya koya ma waɗannan addu'o'in ba tare da ka ɗauki wannan mutumin wanda yake da aljanu ba ko kuma wanda sihiri ya kama zaka karanta mai wannan addu'o'in ko kuma wannan ayoyin idan baka iya ba zaka iya kunna application din karanta wannan mara lafiyar wannan ayoyin da wannan addu'o'in saboda haka wannan application din yana da matuƙar amfani duba da yanda mata suke abubuwa da dama yadda shaidanu suke shiga jikin mata za ga mace tana ciyawa a cikin gida ko kuma wata ma tana fitowa waje kanta ba dan kwali wannan yana nuna alama na cewa shaidan zai shiga jikinta ko in ce aljani sauran waɗansu kulliyoyi da suke yi da kuma yadda suke fitowa jikinsu babu wani hijabi sai dai sa wani dan gyale a jikinsu irin waɗannan alamomin suna sawa shaidan ko in ce aljani yana shiga jikin mace so alhamdulillah in dai kina karanta wannan addu'o'i shaidan ba zai shiga jikin ki ba sannan ma hasali ma sai dai ya ji tsoronki sannan kuma kuma ke ma za ki iya wa duk wani wanda ba shi lafiya wannan addu'o'in ko da baki iya ba ki karanta addu'ar iya karanta addu'ar ba za ki kunna application din application din da kansa zai karanto miki dukkan addu'o'in ciki saboda haka wannan application yana da matuƙar amfani dan Allah dan Allah in ka kalli bidiyon nan ka tura abokananka domin su ma su amfana da wannan application saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko har ƙarshe. kafin mu ci gaba da mu kamar da kuwa sani ina roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taɓa mana alamar subscribe sannan kai mana lakin sannan ka tura abokananka a duk inda suke chatin whatsapp ko facebook ko kuma wani chatin daban na gode kamar yadda kuwa sani a baya ko in ce a daruskan baya na shashayin bayani inda nake ajiye link na application wajen description da wajen comment to sai ku duba ciki za ku ga na ajiye muku link na application din amma idan ka duba wajen description din ko wajen comment ba ga application din ba kada ka damu mun zan ji play store in nuna ma yanda za ka dauko application din bayan ka shiga play store za ka sace din application mai suna ruqya bayan ka yi sacin za gan shi da yawa so wannan na farkon shine bayan ka gan shi sai ka taba shi kamar haka bayan ka taɓa za ka haddace logon shi domin kada ka je ka ɗauko wani wanda ba shi muka bayani a kansa ba bayan nan za ka iya zuwa ƙasa bayan ka zo ƙasa za ga adadin wanda suka yi download wannan application ɗin adadin wanda suka yi download wannan application ɗin sun fi mutum dubu ɗari sannan wanda suka ma wannan application din star mutum dubu hudu bayan nan sai kai download na application din kamar da kuke gani na riga na yi download na application din duba da kada na bata muku lokaci wajen yin bayanin bayan kai yi download na application din sai ka bude application din kamar haka bayan ka bude application din kamar yadda kuke gani alhamdulillah wannan application din ya zo da sauki sosai wajen ganin cewa ka iya addu'o'i sannan da waɗansu ayoyi wanda za ka kare kanka daga shaidanu sannan kuma daga waɗansu aljanu kamar yadda kuke gani misali idan ka zo kana so shaf shaf ka karanta addu'o'in misali kawai ka ji kanka yana ciwo ko kuma kanka yana yawan ciwo ko kuma kana wata rashin lafiya ya danganta da wani tsawon lokaci kake so wannan addu'a ta daidai tana yi misali idan kana so addu'a ta zo yake kaɗan minti shida shine aka shiga na farkon nan idan kuma minti sha takwas ne shine aka shiga na biyun nan idan kuma minti hamsin da shida ne shine aka shiga na ukun nan so idan ka zo shaf shaf misali kana so ka karanta addu'o'in ko kuma kana so kunna application din ya ma addu'o'in sai ka shiga na farkon nan kana shiga kamar yadda kuke gani za ku ga addu'o'in an takaita su ba su da yawa iya adadin minti shidan nan ne so bayan ka shiga addu'o'in kamar yadda kuke gani za ka iya taɓa na application din zai karanta ma واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان so idan ka bashi a kunne application din gaba ɗaya zai karanta ma wannan addu'o'in ko in ce wannan ayoyin idan kuma minti 18 ne a nan sai ka zaba idan minti 56 ne shi ma sai ka zaba kana zaba shi ma sai ka kunna nan kana kunnawa zai karanta ma addu'o'in gaba ɗaya sannan kuma zai baka dama a nan ka haddace addu'o'in da kanka bayan nan misali idan kana son waɗansu addu'o'i da suke cikin wannan application din wanda zai kare ka daga sihiri ko daga shaidanu ko daga aljanu shine ya ka shiga du'as from the sunna din nan sai ka taba kana taba za ga waɗansu addu'o'i wanda za su baka dama su kare ka daga shaidanu wanda suka tabbata daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali duk addu'o'in nan zaka iya karantawa anan idan ma misali ba za iya karantawa ba za iya taba wannan alamar kana taba wannan alamar so sai ka taba show translation din nan kana taba sai ka taba oke so kamar yadda kuke gani anan za ga an rubuta ma da Hausa so idan baka iya karanta da Larabci ba anan zaka iya karanta da hausa bayan nan idan ka gama wannan addu'a zaka ja pejin hannun hagunka kana ja ga wata addu'a ta zo dama kana kan karanta zaka ja wata addu'ar ta zo sannan idan kana so ka tura wa mutane a whatsapp ko wani chatin daban shine ka taba wannan alamar kibiya din kana taba alamar kibiya kamar haka zai baka dama zaka iya tura duk wanda kake so ka tura wannan addu'ar saboda haka wannan application din zai baka dama na ganin cewa ka iya waɗansu addu'o'i wanda za su kare ka daga sharrin shaidan sharrin aljani saboda haka kada kuma ta taɓa mana alamar subscribe sannan ku yi mana lakin sannan ku yi mana share nagode